Wasu 'yan yankin Niger Delta da ma mazauna yankin suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a yankin kudu maso gabashin Najeriya wato yankin da kabilar Igbo take kuma ga abin da suke cewa. I'm Daniel Daniel. I think the most important thing you should do is to go to the root cause of the problem. I mean, why are they agitating? To the best of my knowledge, they are agitating because their own land. da ke da suna Daniel Daniel yana cewa ne ni a nawa ra'ayi ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai yankin ibo abu mai muhimmanci da ya kamata a yi shine na ya zauna da matasan ibo domin ya ji dalilin da ya sa suke ƙoƙarin ballewa daga najeriya don kafa kasar biyafara ni ana ne yunkurin ballewa daga najeriya saboda ɗanyen mai na ɓata muhalli a yankin ta kabilar ibo kuma gwamnati ba ta ɗauki matakan da suka dace ba domin shawo kan matsalar shi kuwa wannan yace? ce i want him to look into their needs, what they need, and in order to provide for them, even if he cannot provide. Yana cewa ne sunana Balido, ina son shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya kawo ziyara a kabilar ta Ibo ya kalli bukatar 'yan kabilar kuma ya biya musu bukata domin kai ga samun dawwammamin zaman lafiya a ƙasar ta Najeriya. Sunana Gutuku Babara, ya mun ji daɗi da wannan ziyarar da shugabanmu ya kawo mana in ka duba tun da ya hau mulki bai yi mana ziyara ba Ina fatan wannan ziyarar da ya kawo shugabanninmu ina fatan za su gaya mai abubuwan da muke so a bangaren yankinmu. Haka ne tun da shugaban ƙasa ya shigo wayannan matsalolin da ake samu na IPOB din nan mutane na ganin ra'ayinsu zai fita daga wayannan harkan. Eh, Suna na Muhammadu Muktari in ka kula ai akwai dan onitari yake bai bayani a gurin yake cewa janar Muhammadu Buhari lokacin neman zaɓe bai musu alƙawarin zai gyara hanyar Amice ba A'a, amma kuma gashi daga hawan sai zan fara yin aran kusan gamawa wannan kaga yake nuna cewa ya san matsalar su yana kuma tare da su yana kuma shirin a tafi da su har bugawa da kansu ba shewa da su ba eh to ni ne Alhaji Musa Sa'idu shugaban yan arewa a kudancin Najeriya ra'ayin mu anan wannan ziyara ta yi kyau su shugabannin Ibo su nuna murna da wannan ziyara da shugaban kasa ya kawo amma in ka duba ya yi musu alƙawla yawa da abubuwan da za a yi musu amma muna ganin wannan ziyara za ta ƙara inke ƙauna tsakanin Buhari da waɗannan mutane ke suna comrade eh, bala muksar muhammad ya eh, ce kamar yadda ƙasa ta kasance especially yadda ƙalubale yake ta faruwa a wannan yanki to dama abin da ya kamata kenan yi a matsayin shi na shugaba ya je ya korafin su ya ji abubuwan da suka janyo kiyayya tsakanin shi da su ko kuma tsakanin su al'umman wannan yanki masu neman ballewa daga Najeriya. Wannan ziyarar dai ita ce ta farko da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a yankin na kabilar Ibo tun bayan hawansa mulki a shekara ta da goma sha biyar, duk kuwa da barazanar da kungiyar nan da ke fafutukar kafa Biyafara ta IPOP ta yi na tayar da tanzoma a yayin ziyarar ta shugaba Muhammadu Buhari. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya ziyarci jihohin ibo Birni da Enugu a baya-bayan nan yayin da yau zai ziyarci jihar Anambra inda ya halarci taron yakin neman zaɓe na ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.